da dama suke masu ɗaukar taksi da suka fuskanci sata ko farmaki a cikin taksi a nan yame. A bayanin wasu shaidodi motocin da lamarin ke faruwa a cikinsu kofofin nasu sai ta waje ne suke buɗewa wani yanayi da ke damuwar al'umma babban birnin ƙasar. Usman wani mai amfani da taksi yana taka tsantsan shi kam kuma ya bayyana muna yadda mutum zai iya yi don kaucewa ga faɗa tarkon. Ya kamata idan za shiga takasi ka rike namban takasi idan baka sami haka ba ka rike wani abu dai da zai shaida cewa ga mota da ka shiga amma kun san wani lokaci ana mantuwa da haka dai mutum ya kamata ya san mota da ya shiga direbobin taksi da muka haɗu da su na jin haushin wannan aika aikar wada za ta ɓata sunan sana'ar tasu haka nan ne akwai mutane da yawa aikin su suna hitowa ne kawai su dai ne ke ɓata masu taksi suna ana nan ana ɓata sunayen taksi wannan abu iko ya yi maganin shi tunda an ba iko ban mai maganin wani abu sandikar direbobin taksi sikotan na sa manuniya ga mahukuntan kwamin wanda a cewar sandikar ba sa aikin su yanda ya kamata abdulkarim salamun mamba na sandikar aikin taksi aiki ne mai inganci ba a yi shi ba don sata waɗanda suke sata a taksi ba 'yan taksi ne ba mary ce take da laifi saboda ba ta tura takardu a wajen jami'an tsaro domin a yi bincike a kansu domin magance matsalar waɗannan banduna ko kuma ya zan kamanta su barayi da dai sauransu. A ɓangaren Meri, daraktan batun sufuri cikin birnin Yamme a nasa gani sace-sace da farmakin da ake wa fasinja ba wai rashin yin binciken halin kirki ba ne. A yau matsalar da ke akwai matsala ce ta rashin bincike ya kamata a rinka bayyana abubuwan. Muna nan domin ba da takardu a hukumance, amma bincike a wancan bangare aiki ne na polis ko ka samu lasisin taksi ya dace a yi bincike a kanka daga nan sai a baka lasisin dalilin da ya sa kenan muka isa wajen rabar holis ta ƙasa sai dai bata buƙaci yin bayani ba kan wannan batu kamin a gano inda matsalar take masu sa ido na gayyatar al'umma da su sa kulawar taka tsantsan. Studio